Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wai kina nufin har yanzu baki shirya ba? Ya na ga kin kura mana ido. Ba dole in kura muku ido ba wannan gwalagwalan fa saboda ni ban taba ganin ku da su ba. <laughs> Ah, ba hakin ban dariya. <laughs> To ai ba maganan dariya bane. Inda kuka samu su za ku faɗa min saboda na san sai mun fita kasashen waje muke ganin irin su. Wai kina nufin ki ce mun baki san Hafsa Jewel Integrated Limited ba? A wani ƙasa yanke? A Wuse Market. Duk wani nau'in gwalagwale da kike nema a duniya in kika je shagon su zaki samu. Za ku iya samun mu a shagunanmu da suke GSA A8 da A9 a Wuse Market Abuja. Za ku iya samun 18 karat gold da 21 karat gold. Ko Block 5 shop number 51 Wuse Market Abuja. A nan ma za ku iya samun gwalagwalan ku kamar irin su 18 karat gold da kuma 21 karat gold. Haka zalika shop GSA A1 da A2 da ke Wuse Market. A nan ma za ku iya samun gwalagwalai 18 karat da 21 karat. Sai kuma shop GSA A7 da yake Wuse Market a garin Abuja. Nan ma za ku iya samun gwalagwalanku kala-kala. 18 karat da 21 karat. Sai kuma babban shagonmu da yake GSA B1 da B2 a nan Wuse Market da yake garin Abuja. Za ku iya samun 18 karat gold da kuma 22 karat gold. Za ku iya samun ma'anar babban waya kamar haka. Lambobin waya kuma? To delivery suke ko kuma me? A'a, wa'annan lambobin customer care ɗin su ne a nan za ki iya samun su don tambayoyi ko kuma ƙarin bayani lallai hafsat joel integrated services limited da ke da shaguna a wuse market abuja shine sahihin guri da za ku nemi gwalagwalai na kwarai